Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ya farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafe da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. zababben shugaban amurka joe biden ya yi hasashen makoma mai tattare da kalubaloli idan majalisun kasar ba su gaggauta daukar mataki a kan fitar da kudirin tallafin coronavirus yayin da cutar ke kara ta'azzara a fadin kasar lamarin da ke kawo cikas ga farfadowar kasar Biden ya bayyana hakan ne a jawabin da ya yi a jiya Juma'a da rana akan rahoton watan Nuwamba akan ayyukan yi wanda ya nuna daukar ma'aikata a Amurka ya yi kasa ainun yayin da ayyuka miliyan goma kuma suka yi kasa da kafin lokacin annobar. Democrat ta kira rahoton mai daga hankali kana ta ce hakan na nuni da yadda tattalin arzikin kasar ke tattare da matsaloli amma Biden ya ce matakin gaggawa da majalisar za ta dauka zai takaita matsalolin tattalin arzikin kasar. ya ce idan muka ɗauki mataki yanzu ina nufin yanzu za mu iya farfadowa kana mu fara gina makoma mai inganci in ji biden ya ce babu batun bata lokaci Shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ya faɗa a jiya Juma'a cewa yanzu da aka samu maganin rigakafin coronavirus ya kamata ƙasashe su fara bincike tare da shirin tunkarar annoba ta gaba. Duk da kashedi na tsawon shekaru, ƙasashe da dama ba su yi shirin tunkarar COVID-19 ba, in ji babban daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus yana faɗa wa taro na musamman a babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya game da coronavirus. ya ce wasu kasashe da dama bisa kuskure sun ɗauka ingancin tsarin kiwon lafiyarsu ka iya kare su daga cutar ya ce kasashe da suka yaƙi da cututtuka masu yaɗo na coronavirus a baya da suka hada da cutar numfashi ta sars da cutar mers da wasu cututtuka masu yaɗo sun taka rawar gani a yaƙi da covid-19 WHO ta sha suka daga wasu kasashe akan yanda ta yi riko da batun labarin farko da aka samu daga kasar China a farkon wannan shekara. shugaban amurka donald trump shine ya fi cire murya wurin sukar hukumar kana a ranar 29 ga watan mayu ya sanar da ficewar amurka daga hukumar kiwon lafiya ta duniyar sai dai zababben shugaban amurka joe biden ya ce zai sauya matakin da zaren ya kama aiki a cikin watan janairu Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka daga birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa a jiya Juma'a cewa Amurka za ta ɗora haramcin ba da izinin shiga ƙasarta ta akan wasu 'yan ƙasar China da suke da hannu a ƙasar London da China ke yi a cikin gida da ƙasashen ƙetare. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce za a aiwatar da haramcin ba da bizar ne akan jami'an jam'iyyar kwaminisancin China ko kuma duk wanda ke da hannu a yunkuri ko gangami mai alaƙa da ayyukan ma'aikatar tattara bayanan sirri ta jam'iyyar kwaminisancin ta united front work department ma'aikatar ta united front tana da hannu a yunkurin matsin lamba a kan mutane da suka yi allah wadai da ayyukan cin zarafin bil'adama a yankin ogur da tibet da wasu wurare dabarunta sun hada da bayyana bayanan masu sukar china da iyalansu a bainin jama'a da zimmar tsoratar da su inji pompeo yayin da yake sanar da matakan haramta bizar wannan matakin na nuni da mutane da suke da alhakin ayyukan da suka saba wa dokokin ƙasa da ƙasan ba a marhabi da su a ƙasar amurka a ƙarshe ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta faɗa a jiya juma'a cewa za a kwace sojojin amurka daga ƙasar somaliya a kan umarnin shugaba trump a wani matakin ci gaba da rage yawan sojojin amurka a ayyukan yaƙi da ta'addanci a ƙasashen waje ba tare da ƙarin bayani ba pentagon ta faɗa a wata takaitacciyar sanarwa cewa za a kwashe galibin sojoji da kadarorin amurka daga somaliya a farkon shekarar 2021 akwai kimanin sojojin amurka 700 a ƙasar da ke kuryar afirka suna ba da horo da shawarwari ga sojojin ƙasar wurin yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'addan al mai alaƙa da al-qaida a cikin wannan lokaci trump ya ba da umarni na janye sojoji daga afghanistan da iraki kada ana sa ran za a rage ko kuma za a kwashe sojojin amurka daga somaliya To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fata an wayi gari lafiya yau shirin a bari ya huce ya bakunci birnin Kaduna ina kuma tare da Isa <laughs> na gara an ni tun da na shigo garin nan kun dinga ban dariya daga wai mu tare ki ah. da buhunan dariya ne muka ce kin zo da mota buhunan dariya ko <laughs> tun da aka dauko ne an sai shi dan sai a ce muna tare da sakataren environment eh. Sani sai mu malumfashi. Sani ya ce kaɗai labarin. A'a, ai ba labarin ake ba. To ni gari ne mun shiga an sai gida. An ɓare gida, an cika hannu da bawon gida, an watsa, an cika hannu da bawon gida. na ce ba wace kai my brother kai my brother wace ai saboda bature ya cikin saba da tsafta kai baka tare shara muka fi zama kawai ashe ma na wai wannan wai kai ko zai Wai ga ni ko sakataren environmental. Wani abu. wa ina ko sakataren environmental ba eh, <laughs> kai wannan sakataren environmental kai ne za ka wa mutane fada akan a kusa da muhalli amma ka zo mota kana ta cika mu da bawon gida kana watsa kuma me koyi koyi mu kama na ga musu ne sakataren ai ne duran nan ashe ana cin dariya wannan kaduri sai <laughs> kuma ga labarin malam eh. wai malam ba <laughs> ba zai gara wanda ya faru da malam ake san shi malam wato kin san eh, yanayin siyasan mu ai ana ba da tukuici eh. eh to su yan siyasa ne wanda ake ce musu yan bangan siyasa yayi rakiya eh. to sai ake tanin in dai a rinka san mai kuɗin kashewa ne akwai matsala to shine aka to a lokacin tukuici a ake sai a baka koyarwa eh an taimaka maka kenan an taimaka maka to an tura shi makarantar firamare ba shi sa manya ba sa kai 'ya'yansu na gwamnati ba a lokacin to shine ya je makaranta Eh. yana zuwa makaranta sai shugaban makaranta wato headmaster eh. ya ce a ah, malam barka zuwa kana cikin sabbin malamai ne ya ce eh ya ce to yanzu me za ka koyar mm-hmm. ya ce to ni wallahi ban sani ba <laughs> ya ce baka san me za ka koyar ba eh wallahi ya ce to to shi kenan to muna da karancin malaman social studies ina ganin ka koyar da social studies ya ce mene ya ce social studies ya ce kawai wannan ya yi to ba zai iya maimaita sunan mu eh, eh, saboda eh, ya mutu tsawo sai ce to kuma baka primary science ya ce a ah, a ah, to ai ba na farkon ba <laughs> eh, na farkon ba kuma aka faɗa mai na ma ji kai da ya an ce science eh, <laughs> a garin kaduna eh. kai wannan kaduna zan daɗe babbace da ita ba na sha dariya cikin malamin makaranta ke nan eh. sai kuma kuka je aka so muruci aka ce wa na <laughs> za a sai muruci da sani je so ke nan ana ci muruci ana ci muruci ke aisha aisha mu'azu tana nan a wai yana kallon da ta taga ta zauna ta kicin gide ta fara eh. muruci ta fara muruci daga zasa ta ce kai wai ita garin na akwai ba ga dan a <laughs> ah, eh, sun koma gonan burut <laughs> wai a'a ba ba santi ba da wai ni da na kan kan hanya amma tun da na shigo garin kwanan da biyu ba baki san da magana akwai ma fita gari ne da kika ci muruci hajiya aisha ta ce ba santi ba da kika ci amma mun sani suna gonan muruci mahaukatan nan kai kai gaduna kaduna kuna sassan gaduna garin gwamna eh. Ai. kasar da kake kwana hangen haka ta sanya dan ya gyara tunanina don da da muka saba bari mu sada zumunci mu mika waɗannan gaishe-gaishe da suke hannuwanmu. Mm. Muna mika gaisuwar fata alheri ta abar ya huce ga iyalan marigayi Idrisu wato Joel Hussein Idris da kuma na marigayi Mr. Mrs. Ahmed Kuyambana dot domin auren 'ya'yansu da za a yi yau dinnan. Yahaya Joel Hussaini da kuma Jamima Ahmed za a ɗaura wannan auren ne a majami'ar Ekwa Goodness No. 3 da take kan yalwan makaranta Bauchi da karfe goma na safe da fatar za a yi a dace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare sai kuma gaisuwar fata alheri wannan ma ta ɗaurin aure ga iyalan dauda tanko da kuma na Musa Barau waɗanda za a ɗaura ɗaurin 'ya'yansu su ma yau dinnan Sadiya Musa Barau da angonta Buhari Dauda Tanko shi wannan auren a nan Kaduna nan za a yi shi za a ɗaura auren ne a majami'ar Ekuwa Church Federal Housing Estate. Mm. Ji gora eh, shi ne menene? Kwana ɗan gora. A hato ko kana ɗan gora ne? Ko ba ke gora ba ne? A ji gora. To ku da yan Kaduna kun sani eh. to za a ɗauran auren nan yau ne da karfe goma na da rabi na safe za kuma a yi wani bikin ai menene ake cewa ne? Eh, bikin taɓa Yawa. tanɗe kalashe. Yawa tanɗe eh, kalashe ko? To fa. Ana zuwa a ci abinci ne ake cewa bikin gasa kumba. Yawa to bikin gasa kumba. <laughs> Ah. <laughs> To International Hotel da ke kan titin menene Gosbel International Hotel yana garin Kaduna to Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare. To kafin ka shigo ah, na ikara. Ina kuma mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan Reverend Sunday Bonhot wanda yake zaune a Chicago, Amurka domin rasuwar mamarsu wadda ta cika a ranar Asabar 28 ga watan Nuwamba kuma za a yi jana'izar ta ranar 11 ga watan Disamba suka ce za a yi jana'izanta tana da shekaru 80 za a jana'izanta ko dai ran goma sha ɗaya ko kuma goma sha biyu ga watan disamba a garin su kagoro to allah ya ji kanta ya kuma kyautata namu karshen. Eh, akwai sakon ta'aziyya ni ma ko da kika a ce na yi gida <laughs> eh. muna da akwai rashin yan eh. mana ha guda biyu akwai makwabcin mu malam abdullahi kano mm. a ah, aran mane wanda shi ma bayan dan jinya ya riga mu gidan gaskiya a ikara a makera akwai wata rasuwar na sakon ta'aziyya shi ma a ikara ne amma a wata unguwar ake ce mata tsoma mm. da mai ɗakin sanusi shehu tsoma ta riga mu gidan gaskiya mata aure ce Eh, wannan guda mutum biyun akwai rashe-rashe dai amma su ne zan iya tunanin kwana-kwanan nan. To Allah ya ji kamamata, Allah kuma ya kyautata namu karshen. Mun kuma a wannan an karrama mu ake eh. cewa wannan wannan eh, taro da muka zo. Taron garin Kaduna. na ikara. Mun ga abubuwan arziki. Eh mun ga abubuwan arziki. An ga masoya. An ga masoya. Eh kin ga kin ga akwai Hajiya Aisha Bello. Haka. Wadda ita duk ta gani tana da makaranta ne mai zaman kanta amma eh. duk ta gane ta ce ina antigres shine na ce mata to antigres ta zo kano ta ce what <laughs> abin kira ya ce tana ga ta ce to ko koya za a sai mun gaisa sai haka eh, to muna godiya kwarai da gaske eh, muna godiya da zumunci To yau aka ce zuwa da kyau zuwa da kai ya fi sako ko? Eh. To wannan karan tunda muka shiga Kaduna muke ta karɓan gaishe-gaishe eh. daga bakin masu su. Sabili da haka yau su ne za mu ba su dama su gaishe mu. Dama waɗansu su a rediyo muke ji sai saboda wannan taro muka samu ganin su ido da ido. Mm. To eh, abotan sashen Hausa da kuma wannan shiri na abar ya huce shiri mai farin jini maganin yawwa eh. to to ga ga ku To alhamdulillah assalamu alaikum sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo. To filin a bari ya huce gaisuwa ta ta musamman ga jinjina ga dan makoyan zazzau hakimin kawo akwai kuma mai garin Garo Alhaji Yusuf mai Garo sarkin Garo ina mai ina mai jinjina kuma ina jinjina ga duka family din Alhaji Silan Garo da fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu dace. Assalamu alaikum sunana Akarami daga Afar Goma Kaduna kuma shugaban kungiyar mutalaka na kasa reshen jihar Kaduna. Ina gaida shugaban mu na kasa Zaidu Bala duka sauran mambobin murar talaka na kasa gabaki daya sannan ina gaida duka al'ummar da ke jihar Katsina da nan Kaduna da sauran yan uwa da yan murar talaka da kowa da kowa Allah ba mu lafiya da zaman lafiya a Tigray. Assalamu alaikum sunana Mudassir Ibrahim Mando Kaduna ina fatan alkhairi ga dukkanin al'umma da suka gona a gwa kana ina gaisuwa ga sarkinmu na Mando da dukkanin al'umma gaba ɗaya da ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka na gode Mudassir Ibrahim Mando Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Usman Muktar dan Nijar wanda ke kasuwan Bacci Kaduna. To jinjina ta musamman ga Antigiras Alheri to ina muta duwan gaisuwa da fatan alheri kuma ina fatan in ta ta gaishe mana da Halima Jumaro a can Amurka kuma sannan da isar da gaisuwa ta ga Sha'ibu Tela wanda ke garin Jigawa Boka da Alhaji Ila Hakimi babban katami to duka ina muku fatan alheri godiya muke jinjina ta musamman ga Antigiras Alheri Audu. To Assalamu alaikum suna na Rabi Salisu Ibrahim kuma shugaban Arida Foundation mai sauraron VOA a koda yaushe ina gaishe da yan uwa da abokan arziki musamman waɗanda idan aka ci zarafin su suke kokari su kawo mana ƙara. na Abdullahi Sa'id ba na birnin gwari ina gaida dukkan abokan arziki da abokan aiki da kuma iyali na kaf gabaki daya na musu murna da wannan shekara da muka shiga da za shiga sabuwar shekara allah ya sa alheri allah ya tabbatar da alheri salamu alaikum sunana muhammad lawal isa ina gaida ma'aikatan gidan rediyon voa ina gaida dukkan al'umma waɗanda suka sami kansu a cikin wannan corona ubangiji allah ya fidda mu lahiya na gode allah saka salamu alaikum sunana shehu suleiman na gaida mutanen gidan rediyon voa hausa da kuma dukkan mutanen najeriya allah ya ba mu zaman lafiya da gamawa lafiya Eh, assalamu alaikum sunana Yusuf mai raƙumi ɗan Kande. Da farkon fari ina gaishe da Mudassir Sani birnin Kebbi tare da shugaban kungiyar muryar talaka Abdulaziz Akarami na jihar Kaduna da kuma shi Usman dan Nijar na kasuwan bacci sai kuma ina gaishe da eh, Muhammad Sani Rigaciku tare da Murtala Chopin da Rice shugaban kungiyar makira waya na jihar Kaduna. Ah, assalamu alaikum sunana Mahmud Magaji Jafar Rigacikun. daga nigerian defense academy saboda mahimmancin wannan taro na zo musamman da in ga babban editan mu ina ta jinta kullun zan saurara kullun zan saurara to yau Allah ya taimake ni na ganta kuma ta zo taro taro ya armashi wallahi kuma Allah ya sa abin da aka faɗi a yi amfani da shi Allah ya sa a yi amfani musamman wannan abu yana cima mutane tuwa kwarya na daɗe ina jin program ɗinki na voa akan wannan eh, wannan eh, abin da ake ciki fyaɗe da kuma almajiranci muke na mutanen arewa yanzu mun taɓa tasowa tun daga lagos ba mu ga almajirai ba sai da muka zo kogi state daga nan muka fara ganin yara da robobi suna bara to su can ba su da wanda ba su da talakawa ne suna da shi amma saboda rashin tsari da bamu da shi to amma mun gode ma Allah da kuke ta faɗakarwa musamman yawan sauraron rediyo da ake yana daga cikin abin da mutumin ƙauye da mutumin birni yake amfani da shi a ko ina shekara da shekaru alhamdulillah yadda ku zo lafiya Allah ya mai da ke gida lafiya Allah ya mai da sauran al'umma gida lafiya na gode sunana ayuba muhammadu Ah, daga karamar hukumar zandi a plateau state ina son in mika gaisuwa na zuwa ga mahaifina wanda yake zama a zandi a alhaji adagul da fatan yana nan lami lafiya su mamanmu hadi da abu da bebi da al'asan da dan asabe da matansu da fatan suna nan lafiya da buhari da dan asabe da jamila da fatan dukansu suna nan lafiya. Mun kaci kashi biyu akwai sauransu nan Kaduna karamar hukumar Sanga a nan Antar. Da farko ina gaida babanmu Alhaji Doya da kuma Ardo Baba da kuma Sulai da kuma Yakubu da Takko da mowa da fatan yana gaida ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka gaba daya na gode ni ne na kuma sauraron ku kullum ayuba muhammad daga nan abuja to madalla kaji kaji mutanen kaduna na ikara mutanen kaduna sun mana sun karamta sun karrama mu mun karrama su haka eh ake san commissioner mata da eh. walwalar haji hafsat muhammad haji hafsat muhammad ta ce wai to grace dai mun dade muna ji mun yi fira a waya yau ga ni ga ta ya haka nace nace mahajiya nace nace to hajiya kullum muna cewa Allah haɗa fuskokin mu da alheri Allah ya yi eh, haka <laughs> to muna ƙara godiya kwarai da gaske kuma muna shigowa otel din nan sai kuma muka ci karo da eh, mai hotel din <laughs> eh, Mejo Janar Mahmud Abdullahi Yarima. Ko da muka zo muka fara dariya dai eh. aka ce duk inda dan jarida ya je bai buya. Kun zo hotel. Na na <laughs> gara. Kun zo hotel kawai kuka ta kuka ta zuba sai da nace ku shiru ku shiru nan mutane hutu mutun hutu wurin hutu ne. Mun mun saba mun dauka a gida muke ai. Kuma kuma shi Mejo Janar ne. Sai kuka sai kuka toda mana asiri. Eh yace tunda ke ce ya bada labari. Sai ya bada labari to eh, Mejo muna muna godiya kwarai da gaske to ga labarin da ya bayar eh, da bakin shi. Eh. Ba ni labari ranka daɗe. Da wani mutum ne ke sai da kifi. To ya sai da ina yawo da rana yana ta tallaki da daki ba sai ba ya wuce da ba. So ya gaji da talla. Sai ya gaji wa itace ya ga wani mai sai da daki. Shi kenan ya zauna. Ya ce ba shi da ke ya sha. Ya sha rake ya sha rake ya huta. Sai tashi da ɗauki kifin shi. Bisa kai.

sasa to na ikara tsaraba da muka tsebo kenan a wannan gadi na kaduna to ina ganin za mu rufe wannan fili da wakar kaduna na'am amma kafin ki rufe a sai kifi a sai kifi a sai kifi wane ne ai kai ma kayi haka kai a sai da ke ni a sai a sai a a kai a sai da ke kawai sai muna tafiya kana cin muruci kana cin muruci kana so wai ka ce wai wai commissioner harkokin tsaro wai sai wa sai kace grace aka ce wanda grace saboda ita sai muruci ita ta sai muruci wannan ce ne kwamishinan tsaro ma ya ce zai zo eh wai wai grace ma za ta zo aka ce grace ta kuma muruci muruci dai kai wannan buruci ya tsiya to muna godiya kwarai da gaske na ga malama juli na daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin isa loli kara alheri yake muku fata alheri da kuma fata allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri Karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.